kashi na ɗari da ashirin. Agogonsa ya daga a ƙasaitance ya ce yanzu ƙarfe biyar da rabi fa ya kamata in kasance a airport. Imad ya ce har yanzu baka same ta a wayar ba ko? Numfashi ya fesar ta bakinsa sannan ya ce e shi ya sa ma nake son je ɗin yau yau ɗin nan. Ina tunanin komai lafiya. da ya ce insha Allah babu abin da zai taɓa min da kwarana har sai ya zo duniya ya gani. Suna kan maganar rufai da bata san ma ina zuciyarta yake ba, don ba karamin ci da wutar kishi zuciyarta yake ba. Ganin hirar cikin ba zai kare a tsakaninsu ba yasa ta mikewa cikin sauri ta nufi washroom. Duka suka bi bayanta da ido, ganin kamar ma fushi ta yi. bai kawo komai a ransa ba bayan kamar minti biyu da ya bi bayanta. Shigarta wajen ya sa ta fashewa da rikitaccen kuka don ba ta san daga ina yake fitowa ba. Da ta kalli kanta gaban madubin sin sai ta ga wai har karkarwa jikinta yake yi tsabar zafin azabar kishin da take ji yanzu a cikin ranta. Hawaye ta dinga yi masu rauni. Ita kaɗai a wajen babu abin da ake ji sai ƙarar saukar numfashinta sai da ta mai ta sannan ta kunna ruwan sin ɗin tana watsa a kan fuskarta gaba ɗaya kwakwalwarta ya shiga mata faɗa yana mai tambayar ta ina ruwanta da cikin da ke jikin aina'u me take nufi bacin waccan matarsa ce ita kuma ba komai nashi bace so haka kawai take jin zazzafan kishi ta yaya ma ta yi fushi ta kuma ji tsananin bakin ciki a ranta don kawai an ce ainau tana ɗauke da cikinsa wanda ke ta soma jin tsanar cikin kasa ta silale a hankali jikinta na rawa ta bi ta ta bi ta haɗa kanta da tsakanin gwiwoyinta tana jan shisheka mai zafi a take duka gabobin jikinta suka mutu cikin ruɗani ta daɗa makure kanta waje guda sannan ta limshe idanta da ƙarfi ba ta yi aune ba sai da ta ji murya ima da bakin kofar yana kwankwasa a hankali yake cewa bibi lafiya kuwa da sauri ta firgita ta miƙe tsaye ba tare da ta amsa ba ta je gaban sink ta watsa ruwa a fuskar ta goge wipes sannan da wiper sannan ta fito. Dab bakin kofa suka ci karo, ganin yanayinta kamar wacce ta yi kuka mai yawa ya sa shi kallanta kanta ta sauke ƙasa sai ya ji hankalinsa kuma ya ƙara tashi. Ƙoƙari ya yi danne abin a shi bai tome ta ba don ya san ba za ta gaya mashi gaskiya ba. Shi kan ana shi fahimtar kamar hirarsu da mufi ne ya firgita ta. Ga fushi ga kuma kishi a rubuce a fuskarta don shi ka yana lura da yanayin fashin kawai ta bar su a wajen. Matsowa kusa da ita muryarsa sanye ce rufai da lafiya kuwa Tun kanta amsa ya ce, Filis, ko ma me kuri ki gaya min, Na miki alkawari ba zan ƙara aikata miki wani kuskure ba sai a bisa rashin sani. Wani ƙarfin hali ta ji ya zo mata ta matse murya cikin nuna kamar bata gane me yake nufi ba, ba tare da ta kalle shi ba ta ce ba komai, me ka gani? ya ce idanunki nan sun yi ja kamar kin yi kuka na ɓata miki rai ko please ki gaya min ko da na kira fi yasa kike ɓata ranki Kanta kawai ta girgiza alamar a ya ce oke to mu je to mu yi maganar. Kin ga matarsa tana cikin halin laulayi. Tana shan wahala ya kamata mu je mu yi magana mu sallame shi ya samu ya tafi don ya ga lafiyarsu. Wani abu ta ja wuyanta ya tokare mata makokwaro kamar zai tsaga shi. Cikin tsananin kishin da bata san da shi ba ta ce masa, ka je kawai ka sallame shi ne kam tafiya ta zan yi. Hankali ya tashi ya ce mai tsada kamar ba za ta amsa ba sai can ta juyo ta ce bai kamata ka ajiye shi a nan ba matarsa tana bukatar shi kawai ka ce masa ya tafi in ya da sai mu saka wani rana a yi maganar amma yanzu ba zan iya ba da mugun mamaki yanayinsa ya ce saboda me hadiranta ta yi ta ce kawai ni ba na magana ne kawai ka zo ka kai ni gida ta bi bakin shi kawai ya sani ya ce oke ki je ta inda na fakin mota ta a cikin drive a can ina zuwa kai ta gyaɗa masa sannan ta nufi babban garejin inda ake aje motoci ya fi minti uku yana bin inda ta bi da kallo saboda gaba ɗaya ɗabi'unta sun canja mai sai ya ga kamar kishi kawai take ta ba zallar fushi ba Wajen shiru babu kowa ya saka ta ja ta tsaya a bakin motarsa. Ɗaya motar da ke gabansu ta kudewa kallo Range Rover ne mai kyau baka. Hakan ne ya ba ta cewa motar mofici yadda ta da hannunta a kirji kai ka ce kallon ƙauyanci kawai take mata alalin a cikin zuciyarta mamallakin motar ne kawai yake sa ta shiga cikin rudani har yau bata sanya za ta yi da jarababban sanda take masa ba yau ita kanta ta ba kanta mamaki da bata yi zaton tana da wannan tsinannen kishin aukan ba a yanzu ji take inda za a bata ƙur'ani ta da ta dafa ba za ta iya cewa ta ji masa farin ciki akan cikin nan ba kuma tabbas ta ji rauni da bakin cikin cewa wata ce take tare da shi ba ita ba ta fi minti biyu aka ba tare da ta jiyo motsin kowa ba a fannin simar kuwa yana fita ya samu fiye miƙe tsaye a rikirkice yana amsa wani muhimmin waya information ake ba shi akan su bar cikin wajen cikin gaggawa dan akwai wanda suke so su tare su da mugun laifi imadan haisuwa mafi juya ya kalle shi hankalinsa ta shi bai tsaya masa bayani ba ya ce masa ina da fa'ida cikin rashin fahimta imad ya ce na barta ta a wajen fakin katsewar ya gaggauce ya ce maza akwai wasu ɓata gari da suke bin mu da wani irin sauri dukansu ka nufo garejin Rufaida tana tsaye ta ji sautin takami kamar ana tahowa kusa da ita ƙara yin dab da numfashinta ta yi ƙirjinta na dukan uku uku sai can da ta buɗe idanta ta gansa a tare suna tahowa Hewan ne a gaba yana isowa wajenta cikin sauri zai saka ta a mota. Bai fita ko kaɗan ya ƙaraso ba sai ƙyat aka yanke wayar wutan wajen wani dilim-dilim wajen ya ɗauka da duhu. Kirjinta na tsananin buga da tsoro, rawa jikinta ya fara yi. Wal suka ga an kunna wutar wasu motoci sai wajen ya daɗa yin haske. Ba ƙaramin mamaki ta sha ba don ta nan, ba ta yi tsammanin mutane ne a cikin motocin da ke wajen ba. Imad na ƙoƙarin janta zai tura ta a mota, sai ga an wurgo masa rodin ƙarfi a kansa ya bugi ƙeyansa da ƙarfi a take ya faɗi ƙasa sumanni tsabar razana ba ta iya taɓa shi ba sai ihu kawai take a take mufrad ya yarbi da bindiga mutumin ya ɓace ɓat a cikin duhu shi kuma ya ƙara so gabansu ɗaukar imad ya yi ya jefa shi a mota cikin gaggawa ya kulle shi Bayan kara baya ya ji wani irin gigitaccen ihun da a bayansa a mugun firgice ya juyo ganin ta yayi a hannun wani ƙaton mutum yana mai ƙoƙarin jan ta zuwa wajensu. Ƙattan maza ya gani da rodunan ƙarfe su kusan su shida sun saka baƙaƙen kaya suna kallon su. Tsaye miƙe fuskarsa a turmushe kamar zai hura wuta ya ce sake ta cikin tsawa. faɗan ba na mace ba ne yana fadan haka sai ga wani shiririn bature ya fito fari ne kallo ɗaya za ka mai kasan shi ne ogansu jefo masa rufai da aka yi kama ta da gashin kanta a saba ya saka ta sakin fitsari a jikinta umarni ya ba su a kan su biyar ɗin su gama da imar da mufi jan rufai da ya kai ta motarsa ya ɗaure mata hannu da baki duk abin da ake yi a wajen tana kallo ta windo. Gigitaccen kuka take tana girgiza kanta cikin ruɗaɗɗen yanayi mara misaltuwa. Gwabzawa kawai ake tsakanin mafara da gayin nan da ke ta harbi suka fara. Ya ci nasara sosai ya harbi rabansu. Bacin nan da suka taron masa a kai ba ƙaramin wahala ya sha ba. Hausawa suka ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. Yawan rufai da ya sa jikin shi yake daɗa mutuwa da ƙyar ya cimma mutanen nan har ya samu ya harbe su. Ƙara damko ta waje ogansu lokacin mufura da ƙyar yake tafiya sabida ciwon da suka ji masa a ƙafarsa da dukan da suka masa a gadon bayan shi da rodi. cikin tsawa yake ce masa ya sakar masa yarinya amma ina tsoro duk ya kama shi jan janta yake yar har suka fice a wajen suka bi ta baya mafarad na bin su dab da zai saka ta a mota kenan sai mufi ya harbi hannunsa na dama afa jajen ya saki da don ya riƙe wajen ita kuwa tana kubcewa ta faso da gudu za ta yi wajen shi daga nan ba ta san me ya faru ba kawai ji ta yi an jawo ta ta gaba an wani irin rungume ta yanayin ba ta kariya wani irin sauti ta ji na bindiga wanda har cikin ruhinta da ƙashin bayanta sai da suka amsa rikikitaccen idanunta ta ware a kansa numfashi ta yana sama-sama zai ɗauke ganinta ta ya jikin shi ya lullube ta da kirjin shi yana mala jinin shi na malala a ƙasa yana mai da numfashinsa a hankali wani ihu ta saka mai gigitarwa a birkice ta soma kiran sunan sunansa tana wani irin galabaitaccen kuka tana cewa yaya wayo Allah yaya duk ta rikice a jikin shi a yayin da bai san ma ina kansa yake ba dan da bullet a jikin shi kuwa ba ƙaramin azaba yake ji ba. Rafaela ta rude ta rasa nayyar sai da suka kai tana suka kai suka tsaya tana kuka sosai tana shafa fuskarsa da yelin kamar bai da rai kamar ta mutu haka ta dinga ji wani irin rungumarsa ta yi jinin jikinsa da yake zuba sakamakon harbin da ya tare mata duk ya wanke shi ita ma ya wanke mata kaya kamar za ta fidda ranta take kuka mai tsanani a take mutumin ya rarrafo yana toshe da hannunsa inda mofi ya harba bindiga ta kai ya saka a kan mofi sai kuma ya fasa ya mayar kanta sai ya kuma fasawa ya koma kan mofi A tsorace cikin rikitaccen yanayi take kalansa, da kyar ta fahimci cewa oda ake bashi a kan abu. Bisa ga dukkan alamu kuma da airfon da kunnensa yake jin magana a ɓoye. sa aka yi akan ya ƙyala mofi da yarinyar ya je ya kashe Imad, sabida shi ne babban target ɗinsu. In aka kashe shi kashe Rufaida da Mufarad ba zai musu wuya ba. Mutumin na juyawa ko step bai ƙara ba ya ji an kira asalin sunan shi daga ta bakin ƙofa aka ce. Aka ce changes yana kuwa ɗago kansa da mamaki sai Imad ya danna masa harbi a goshi ya ƙara danna masa a zuciya take mutumin ya faɗi ƙasa matacci. Ihun razana rufai da take a jikin Mufrad da yake sauke numfashinsa ƙasa-ƙasa Bakin shi na ta motsin kiran sunan Imad. Imad bai gama sauke bindigar a ba sai ga sai ga 'yan sandan ƙasa da ƙasa nan sun iso da bindigogi. Hancock suka soma saka Imad a sannan aka sa su a ambulance aka wuce da su asibiti. Makurar tashin hankalin shi ya bayyana a fuskokinsu suka Duka gwara ma Rufai da an santa mace ce, amma Imad kam ganin Mufi a kwance cikin jini ya saka shi kamar gangar jikin shi a kiyagawa, Haka suka shigo asibiti yanin shi yana ɗaure, amma ba shi yana raka mufurat ɗinsa har bakin tiyatarin ba. Makurar damuwa in akwai shi to yau ya je wajen. Rufai da kuwa banda kuka da azabar rudani babu abin da take yi. Bayan an gama duba lafiyar Imal a gabanta aka wuce da shi aka saboda a gabanta aka wuce da shi saboda shi sibiliyan ne dole sai ya dan bada statement akan kisan da ya Bayan kamar awa uku, Lokacin labarin kwanciyar mufi a asibiti ya isa ga familin ajiya Mama, Malak Antifarisa Farisa da mijinta da Atta har har sun zo asibiti suna jiran a fito da shi. Hakan ya saka anti ta tursasa rufe da koma gida don tamkar wacce ta yi kwana hudu bata ci ba bata sha ba. Haka yanayinta ya zamo. Don ita kadai ta san abin da take ji a cikin zuciyarta. Da kyar ta nufi gida. nan ma tana isa ta wuce bathroom ta tuɓe kayan da jinin shi ya zuba A kan wani irin kuka mai suma ta fashi da shi jin yadda tsoron rasa shi yake neman aukata mata saitin kwakwalwa hawaye ne na ciwo da kuma tsananin so yake ficewa daga cikin idanuwanta sai maimaita afkuwar komai take yi a kwakwalwarta Bayan kamar awa ɗaya da ta je ta ɗan nutsu sannan ta yi wanka ta ɗoro alwala. Tunda ta zauna kan da duma ba ta tashi ba, sai addu'a kawai take masa na samun sauƙi. Haka ma har cikin dare, yau ma a yadda ta ga rana haka ta ga dare. Daga can asibiti kuwa har an fito da mafura da operation an cire mai bullet ɗin amma ba a bar su sun gan shi ba saboda oganninsa ne kawai da jigajigan mutane suke shiga ɗakin. Washe gari tun asubahin fara jiya mama ta taso ajiya jasmin da ya shek zuwa Kano. Ta yin wannan zamu dakata sai nan gaban insha Allah bisalam mu kwana lafiya.